أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 24 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci a cikin masallacin ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari a ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma ramadana kuma muna cikin sura ta hudu ne suratun nisa'i mun yi darussa guda shida a baya a inda muka fara darussanmu da ya gabata bi hadani adatul jahiliya da rushe al'adu irin na jahiliya tunda dama mun ji ka'ida musulunci da ya zo ya tada abubuwan da ba masu kyau bane kai tsaye waje da su ya kuma tada abubuwan da masu kyau ne ya tabbatar da su sannan abubuwan da ba kyau ne da babu su ya kawo su to rushe al'adu irin na jahiliya wa khasatan fi huquqin nisa'i musamman abin da ya shafi haƙoƙin mataye wal aulad da ƙananan yara ai su kana a ƙarubin zauji ta yadda ta fuskar matan aure mafi kusanci da miji idan ya mutu a cikin larabawa ya sauluna ala zauja su ce mamaye da abin da ya mallaka har matar ta sama ko har koda ba ta so qala ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ya ku masu imani baya halattan muku ku dinga gadan mata tilas wala ta'dhiluhunna kada ku tsare su kuma ku dinga cizguna musu sai sun fanshi kansu da dukiya li tazahabu bi ba'di ma ataytumuhunna dan in matan ku ne na aure ku tafi da wani abu da kuka basu ne kon baka san ta kasake ta tasarihun bil ihsani a sai kai ta cizguna mata ta ji wahala da sai ta fanshi kanta illa an yi atina bi mu bayyana in kun mutu haka sai da yin alfasha suka zo da ita bayanan ya zina kenan amma in ba haka ba wa ashiruhun da bil ma'rufi ki zamantakewar aure da su da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi fa in hunna in kuma kun kyamace su wani dalili ya kawo to fa asa an takrahu shay'a ai tana iyawa ku zama kuna kyamar abu ko ana ko littafin amma wa ja'ala Allahu fihi khairan katsira Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa wa man arada زواج وحكم a wa hukumu man arada زوج zaujin sannan kuma muka ji hukuncin wanda yake son shi yanzu matarsa da dalili ya sa kawai aure zai sake ita ma sallamar ta zai to mun ji me hukuncin shi ma wannan shi ma ba cuta ba cutarwa kamar yadda ka'ida ce ta addini la barara wala dirar ba cuta babu cutarwa a zuwa lokacin da muka rufe darasin da ma yi yahillu lirrijali minan nisa'i abinda yake halatta ga mazaje wajen aure cikin mataye wa ma la illu in da kuma abinda bai halatta ba inda qaulihi ta'ala inda muka ji faɗin Allah ta'ala wala tunkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam kada ku yarda da ɗaya ku aure irin matan da mahaifanku suka aura daidai abin da kuka yi a jahiliya to na an rushe tsarin ya wuce don inna hukana fahishatan wannan tsari na zahiliya alfasha ne wa makatan abin zargi ne wa a sabila kuma yayi munin hanyar biyan bukata ka auri matar da mahaifinka ya aura wa nastamirru al-yawma yau inda za mu ɗora mu ci gaba bi bayani sa'iril muharramati za a yi bayanin sauran dai matayen da suke haramun ne ka aure su kama ya kul hafiz bagawi kamar da al bagawi yake cewa game da wannan aya da zamu tashi a kanta yake cewa bayyana Allah ta'ala fi hazihi al-aya al-muharramat Allah a cikin wannan aya ya bayyana mata da suke haramun ne bi sababin wusla saboda wani dangantaka ta wato sadarwa ko kuma wato nasaba wal jumlatul muharramat to jumlar dai matan da suke haramun ne ka aure su fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah ta'ala arba'a asharata mata goma sha hudu ne saba'un bin nasibi bakwai daga cikin sha hudun dangantaka ce ta hana ka aure su sannan wa ba'un bakwai din kuma bis sababi wani dalili ne yake hanawa ba dangantaka ba ce dalili ne yake zuwa ɗari'i ya tsallako sai hana ka aure wa'innan mata saboda ka sai Allah wa jumlatul muharramati so sai Allah tabaraka wa ta'ala yake fada a ayata 23 akramaka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما نعم أتن التسهيل العلوم التنزيل يتشوى الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء haram haramta abin da za a ambata cikin mataye wani sa'ul muharramat matayen kuma da aka haramta ala ta'abidi irin haramci na har abada talasatu asnafu dangogi guda wato uku ne bin nasabi ko dai dan dangantaka ce ta sa aka haramta wa bil raba'i ko kuma shayarwa ce ta sa aka haramta maka su wa bil musaharati ko kuma surukarka ce surukanci ne ya sa aka haramta su fa amma an nasab amma abin da yake nasaba ce ta sa fa ya harimu bihi sab'atu atunafi dangantaka ita nau'o'in mata guda bakwai take haramta maka wa hiya al-mazkuratu fi hadhihi al-aya Allah ta'ala ya ce hurrimat alaykum ummahatukum an haramta muku auren mahaifanku wato da suka haife ku mata wannan ko a jahiliyancin ko a arnancin kalla ake samun wani abin ya afku ana samu amma kalilan ne duk haukan jahiliya din da dabbancin jahilci da kafirci to haka wannan abu ne wato haramu an haramta ummahatukum fa haula'i min al-asal to in aka ce ummahatukum su wannan asali ne ma tushe ne fa hunnal ummahati wal jaddati sune iyayen da suka haife ku da ku. kuma wa alat ko sun yi sama sune ummahat inda aka haramta wato aurensu sannan na biyu wa banatukum ƴaƴanku na cikinku sawa'un kunna shaqiqatin lakum aw kunna min al'ammin wahida wa banatukum ana nufin wato dai ƴaƴanku da kuka haife su ƴaƴanku na cikinku fa haula'i furu'un to su nan far'i ne harrama Allahu zuwajil banati Allah maɗaukacin sarki ya haramta auren ƴaƴaye banatu sulbi wannan ƴaƴayen ƴaƴanka ne da kai ka haife su wa banatul abna'i ko kuma ƴaƴan ƴaƴanka ne jikokinka mata kenan laysal maradu tahrimu zawatihinna amma ba wai su zatin su aka haramta maka su ba a'a bal tahrimu nikahihinna auren su aka haramta maka su ƴaƴanka ne halal malako ta wannan fuskar amma ta aure fa haram haram in an gane to da ka ba zatihinna aka haramta ba nikahihunna aka haramta wannan shi ne wa ma yuqsidu bihi min at bil manakahati da abin da ake nufi na jin daɗi ta hanyar auratayya to wannan shi aka wato haramta to shi ma kuma wannan ko kusa a hankali a tunani baya kawo shi shi ma ana samu amma nadira Allah ya ƙara nisanta mu sanin sai ce wa akhawatukum da ƴan uwanku faqadi harrama Allahu nikahal uqt Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya auri yar uwarsa sawa'un kanar shaƙiƙatun wani yar uwar tasa ya ce Aule abin ko kuma li abbi ya ce uba ne daya ko kuma uwa ɗaya uba daya ce shaqiqiya aw li amin ko kuma li ammi ya ce kawai uwa ce ta haɗa ku wa harrama Allahu nikahal ummati wato amma amati al'amma gwaggwanni su ma Allah ya haramta ne wa amatukum ka amatul abbi kamar wato goggo ta fuskar wato mahaifinka yar uwar mahaifinka an wata koyayarsa wakalatul ummi wakalatukum min jihatil abdi da kuma ku ta fuskar kuma mahaifinku wa khulu fi zalika al aulad al ajdadi wato ƴaƴan wato jikoki wa in alau ko sun yi sama wal auladi jaddati da ƴaƴan wato ƴaƴan kakanni da ƴaƴan wato maza da 'ya'yan kakanni mata wa banatul akhi wa banatul ukhti da kuma 'ya'yan dan uwa namiji 'yar dan uwanka kananka ko wanka ƴar ƴar uwarka kanwarka ko yayarka shine banatul akhi wa banatul ukhti ƴaƴan dan uwa namiji da 'ya'yan dan uwa wato mata au ai min jihati ahadil abawaini auki laihima wanda wannan yar uwar taka ta ɗaya daga cikin baba ne ya haɗa ku ko mahaifiya ce ta haɗa ku ko kilaihima ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma dai haramun ne wannan su ne sai ce alƙisimus sani sai yanki na biyu shine ma hurima min jihatur raba'ati irin matan da aka haramta ka aure su su kuma shayarwa ce ta jawo aka haramta aurensu su shine ce wato wahum anwa'un su kuma nau'o'i ne amma kan nasabi bainahu bainaha ha ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana bi qaulihi wa ummahatukum allati annakum da kuma ummahatukum ma mahaifanku mata amma ba wanda suka durkusa suka haife ku ba a'a wanda annakum su shayar da ku suka yi an haife shi mahaifiyarsa ta rasu an haife shi mahaifiyarsa ba ta da lafiya an haife shi ita mahaifiyar ma ruwan nonon ya yaƙi samuwa shi kuma a daidai wannan lokacin shine shi shine abincinsa shine rayuwarsa da sai a ce to bala ga kishiyar mahaifiyarsa ta riƙe shi tana shayarwa a ga wata mata a unguwa tana shayarwa a wata ce mata tausaya ta ce ita a kawo ta hada to wadda ta haɗa da ɗanta ta rene ka to wannan ita ita ma ta zama haramun a wajenka ne shine ummahatukum allati kun wanda suka rene ku wa aka kun to haka kuma ƴan uwanku na shayarwa da ka zo ai wani ake shayarwa kai ne musamman kasa albarkacinsa ai ai wata ake shayarwa kasa albarkacinta to wannan namijin da aka shayar ko wannan matar da aka shayar kuka sha tare da ita to ita ma haramun ce a wajen suraka yanzu abu daya ya jawo biyu shan nonon mahaifiyarta ya jawo da mahaifiyar da ita ita haramta a wajenka in mace ce aka kawo da mahaifiyar da ɗanta duk ya haramta a wajenki da ke aka kawo ki kika sha nonanta shine wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a haula'i hunnal muharramati bir-raba'a to wa'innan sune waɗanda aka haramta su ta hanyar musabbabin shayarwa amma labin nasabi kun ga su ba dangantaka ba ba kanwa ba ba haduwar iyaye ba a wannan wato musabbabi ne illa annahu ya haramu min ar sai dai yana haramtuwa abin da yake haramtuwa da shayarwa ma ya harimu bin nasabi irin abin da yake haramta da nasaba to yana haramtuwa da shayarwa kamar da aka zano umma hatukun wa banatukun wa akawatukun ina duka da aka zano to in ka je ka sha nonon wata ko da ke ba ka je ka sha ba aka kai ka tunda kai baka san an yi ba sai dai ma baka labari to in tsautsayi ya sa an yi maka haka to yadda duk wasu naka na jini haramun ne na aure to irin wa'annan na wannan matar su ma haramun ne a wajenka shine cewa ya haramu minar raba'i ma ya haramu bin nasabi yana haramta da shayarwa irin abin da yake haramta da dangantaka fal'ummahatul murbi'atu su iyaye mata waɗanda suka shayar wal akhawatu minar raba'ati da 'yan uwan da aka shayar da ku tare ya haramu tazawiji bihinna to yana haramtar auratayya da wa'innan wato 'ya'yan mata inda aka shayar da kai wa iza rada at-tiflu min imra'atin idan aka shayar da jariri daga wajen wata mata fahiya ummuhu ta harimu alaihi, to wannan matar ta zama mahaifiya a wajensa kuma ta haramta a gare shi wa zaujaha mijin wannan matar da aka kai shi aka shayar da shi a gidan abuhu ya zama babansa ba zai auri matarsa ba dama an ci ta haramta a gare shi ba zai auri yarsa ba shi yasa aka ce kamar dai yadda dangantaka take in shayarwa aka ba aka ita ma tana kawo wannan matsalolin saboda mijinta ma ya zama wato abuhu babansa wa auladuha ƴaƴan wannan matar da ta shayar da shi ikhwatuhu sun zama ƴan uwansa wa aqaribuha yan uwanta makusanta a ƙaribahu yanzu sun zama yan uwansa wai yaqulu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da muke Allah su tabbata a gare shi a dunkule yana cewa ya harimu minar raba'i yana haramta daga shayarwa ma ya harimu irin abin da yake haramta minan nasabi da dangantaka shikenan a dunkule Allah ce wa ummahatu nisaikum to an koma kuma surukai da mahaifan matanku surkarka kenan wa jumlatuhu anna kulla man aqada nikah ala imra'atin duk wanda ya auri wata mace ta harimu ala ala nikahi ummahati almarkuhatu to abinda yake haramta masa auren ummahatul mankuhatu iyayen matan da kuka aure su to kuma su haramun ne ku aure su in ka aure ya to uwarta har abada ba kai ba za ka aure ta ba wannan auren nata ka tare da ita ko baka tare ba wajadtaha in wajaddatuha haka kakarta bayan ma surikar ta ka to mahaifiyar ka shine kakarta ita yadda ka aura wa in alawun koda sun yi sama minar arza'ati wan nasabi bi nas bi nafsil aqdi kawai idan dai an daura auren to magana ta kare inda ake samun akasi ita ɗaya in an ɗaura aurenta ka tare da ita ko baka tare da ita ba duk iyayenta sun haramta a gare ka uwa ce idan aka daura auren baka tare da ita ba ko ta rasu ko kuma kaga yar ta kace ah to ai ban ga yar ba na fara ganin uwar ashe yar mata ce sai kace ka fasa da uwar to zaka iya auren yar amma ita uwar in dai an daura auren ko ka tare ko baka tare ba ita shike na ta haramta a gare ka saboda wara ba ibu kuma la'i fi hujuriku, to sannan kuma sai agololi wadda ka aure ta sai ta zo da ya gidanka to ba za ta aure yarta ba shi ne raba raba'ikumul la'i fi hujurikum min nisa'ikumul lati haltun bihinna na daga matanku wanda kun yi dukuli da su ai dama ita ce muka ce in kafin ka yi dukuli kaga yar to wannan ka kana da can amma an an riga ka ta ritsa da kai ka tare da uwarta a shikenan ita ba ita ba kai war raba'ib jam'u rabiba nan ce raba'ib yace zan rabiba wa hiya bintul mar'a ita ce yar mace summiyat rabiba an kira ta da rabiba li tarbiyatihi iyaha saboda shine ya rike ta tarbiyance ta yake ce mata rabiba sai ba shi yake ce mata agola yar matar da aka bi saboda ita kenan saboda haka ita ake ce ma rabiba yace fa in lam takunu da kaltun bihinna amma idan ba ku tare da su ba to fala junaha alaikum babu laifi ita wannan rabiba ɗin da aka zo maka da ita in kafin ka tare da mahaifiyarta ka ganta kamar da muka ce to qur'ani ya sarraha ya ce fala junaha alaikum Ya'ani fi nikahi banatihinna wajen ku aure ƴaƴansu mata idza faraktumuhunna aw mutna idan kuka rabu da su kafin ku tare ku suka mutu wa qala ali radiyallahu anhu ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yana cewa ummul mar'ati mahaifiyar mace la tahrimu ba ta haramta illa bidukuli sai in an yi dukuli sai in an tare da ita bil binti karrabibati kamar wato arrabiba warawal bai haƙi bai haƙi ya rawaito fi sunanihi a cikin sunan wato littafinsa an amru bin shu'aibin daga amru bin shu'aibin an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzo Allah daraja da mun Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce idza nakaha ar-rajulu mar'ata idan mutun ya auri mace fala yahillu lahu an yatazawwaja ummaha baya halatta ya auri mahaifiyarta da kala bil ibnati yayi dukuli ya tare da yar aulam ya da ko dai ko ma bai tare ba in dai mujarradin an daura masa aure da ita shikenan wannan ya haramta masa mahaifiyar game yadda muka ce akan mahaifiya kuma bil Wai za za tazawwaja al ummu to gashi nan ma amma idan ya auri mahaifiyar falam kulbi ha sai bai tare da ita ba sun ha ya sake ta fa in sha'a tazawwaja al ibna in ya ga dama sai zai iya auren yarta wa huwa mazhabul jamhur kuma wannan shine mazhabar jamhurin malamai fa haula al muharramat to wa'innan da aka ce sune muharramat bi sababil musaharat ta hanyar wato surukuta ta hanyar surukai wannan sune mata muharramai ta harumu ummu zauja allati lam allati tamma dukhulu tamma dukhulu biha wato mahaifiyar matar da tabbas an tare da ita to ta haramta awul aqad al aqad alaiha ko kuma aqadin ya cika ya tabbata abinda ake so aure ya tabbata a tabbatar an yi aure a da shi ya tabbata to mujarradin wannan ya haramta maka mahaifiyar shi kuma aure abinda aka ce wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adal babu aure sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu adalai sai siga kuma siga shine alqabul wal ijab wakilinka da waliyinta abinda ake cewa gemu ya kalli gemu a ghana ya nema maka a bashi ya karba maka alasa kun gane wasu abubuwa a nan wakilinka da waliyinta kai wakili kake turowa don kai za ka iya zuwa da kanka ka karba wa kanka amma ita mace ba ta aurar da kanta mai aurar da kanta illa zaniya sai dai mazinaciya yauwa ai ita ba ta iya jibintar lamarinta ita kamar da muka ce kullum ita moda ce a sama take kuma wannan daraja ne a wurinta saboda ita kullum tana buƙatar a tsaya mata a kula da ita eh, ita ba ta buƙatar wahala bale a ce za ta zo ta kawo ta yi wahalar da kan a'a zai tsaya mata yasa in ta taso a gidansu ana kulawa da ita daga za ta bar gidansu sai a danka a hannunka sai alwalin sai wakilin wannan da ya karba maka sai a ce masa to yanzu duk abin da ake mata a gida cinta da shanta da matsuguninta da iliminta uwa uba addininta duk abin da ya shafe ta daga an tsaura din nan to yanzu ya dawo kan wanda ka zo ka karba mawa in ka je ka gaya masa ko da da yazo bai gaya maka ba kuma kai ma da ka sai rariya ka san dama za ta zubi da ruwa ka san haka abin yake to da ka ita shi ta tana sai wakili amma kai za ka iya zuwa da kanka karba kawai al'ada ce da ko alkunya ta sa sau da yawa sai a turo wakilinka ya karban maka kuma ya wakilin naka ya karban maka zai fi sauki saboda in wasu matsalolin sun taso a nemi wakilinka kai da Allah matsalar za ta so a zai wakilinka ya satinta ko a sulhunta da shi ko ya fita ya bada mafita kai in aka kira ka kwaba lissafi zaka eh saboda ka amma ita kawai lalle ilalla sai ta samu wato wali to wa'annan abubuwan idan suka tabbata aka yi siga aka nema aka bayar ga sadaki shikenan to ana yin wannan ko ka tare da ita ko ka tare da ita mahaifiyarta da ita zama haramun a wajenka ba za ka wato aure ta ba shine abin da ake nufi falam yada kulbiha sun matsallaka fa haula'i wa'annan su ne muharramati da sababin musahara wato wanda ka ji dinnan saboda wato shirkuta daga kanta mahaifiyar har wato kakar yarinyar duka wata harimin ibnatu zauji zauja min gairika wahiya arrabiba bi shar'in haka ita ma yar matakka wadda ba kai ka haife ta ba ita ma tana haramta a kanka amma bi shar'i dukhuli bi ummiha da sharadin ka tare da mahaifiyarta sannan sai Allah ya ce wa halailu abunaikum da matayen ƴaƴanku su dai surkanka ne kai matar ɗanka to matayen ƴaƴanku haramun ne wato a gare ku allazina min aslabikum wanda wa'annan ƴaƴan naku ƴaƴanku ne na cikin ku. to wannan haramun ne ku aure su akwai abin da a jahiliya suke ana kiransa tabanni tabanni shine al'adar hankaka mai da dan wani naka a jahiliya kana iya bawanka kace ka mai da shi da kuma ka gaya wa duniya in ya mutu zaka gaje shi in ka mutu zai gaje ka kaga cikakken dake wannan tabanni kenan suna yi a jahiliya Addini musulunci yanzu ya haramta kuma aka fara daga babban gida gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai zaidu bin harisa asalin mahaifinsa mai dukiya ne mai hannu da shunu ne to amma jahiliyar larabawa kamar yadda muka faɗa ya rayuwa ce ta yaƙe-yaƙe mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi rayuwa ce ta kashin dankali rayuwa ce ta ƙabilanci rayuwa ce ta waƙe-waƙe da zambo so wata rana mahaifiyar zaidu ta yi tafiya da shi irin bulaguro ɗin na zuwa ganin gida kawai ta je kuma sai yaƙi ya taso ya ritsa tana gari cikin wanda aka kame a matsayin birtunan yaƙi har da ɗanta aka tafi da shi kaga yanzu tun tafi so biyu ta da mahaifinsa babu dan mahaifinsa mai hannu da shuni ne amma ya san ma ina dan yake babu ba irin yanzu bane da ba za a daɗe ba za a ji labari su zai iya ma sanya aje nan aje nan ake bincika masa ko ta hanyar waya ne kuwa amma ina wancan lokacin shi kuma da aka kama shi a birsunan yaki bauta wannan ya ba ma wannan wannan araba an bashi wannan ya sayarwa wannan tafiya ta yi nisa da shi mahaifinsa ya yi neman duniya ya gaji in ya ji wasu ayari za su yi wata tafiya sai ya je ba su sakon da Allah su bincika masa zaidu inda za su in ya jo sun zo sai je ya bincike su inda suka je ba su ga zaidu ba a ƙarshe yana waka yana cewa bakaitu ala zaidin walam adali ma fa'al yace nayi kukan rashin zaidu ban san halin da yake ciki ba a hayyun fayurja am atadunahu al-ajal shin yana da rayuwa a sa ran haduwa da shi wata rana am atadunahu al-ajal ko kuma ajali ya zo masa yace fa wallahi la adari wa inni sa'ilun yace ni ban san ɗayan biyun nan ba kawai dai bincike nake yi to ana nan ana nan a wannan yanayi sai da Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ta aure Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani dan uwansu yayi tafiya ya daɗe bai dawo irin mutane da har an ɗauke tsammanin ma ko ba su da rayuwa sai shiga mai faɗin to lokacin da ya niyyar dawowa gida to da sai ya cafi kasuwa irin araba da zai siyo to shi kuma ya samo kuɗi a tafiyarsa za ka cin abin da ya saya har da bayi daga cikin bayan da ya saya ya siyo zai za ka sai taho da shi makka yana zuwa makka aka yi murnar zuwansa saboda mutum da an fi da rayuwarsa an fi da tsammaninsa ana ganin kamar ya rasu za ka ana zuwa ana ta masa sanda zuwa ana murna don wancan na Khadija ne sai na kadija ta zo ta yi masa murna zuwa a gaisa to tunda ya zo da tsaraba kuma irin sai na kadija maloniya ce tuwon girma miyarsa da nama yawwa don haka me za a bata sai aka ce ta duba cikin bayi ta ɗauki bayi ya zafi ƙarfin a bata lemu ko a bata wata shinkafa buhu daya ya ka sai ta duba cikin bayi ta ɗauka kawai sai idan ta ya kai kan zai da ta dauki zai ka ji bauta fa haka ake fasin fasin kyauta da mutum so ba a daɗe da batar raido ba kuma sai ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure shi na da shekara 40 ku shi kuma yana da shekara nawa 25 sallallahu alaihi wasallam wannan wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ta taimaki da awar ta yadda wala Allah inda ba irin ta ba aka aura da taimakon da aka samu da ba a samu ba daga wajenta ai wannan yasa annabi baya mantawa da ita kawayenta in ya gani yana tunota ba shi ne ya kai ba har Aisha radiyallahu ta'ala anha ce wai me kake ta fama da tuna matar da lokacinta ya wuce ta yi kaza ta yi kaza ta yi dai kishi irin nasu na mata bayan Allah ya canja maka da yar autan mata tunda ita kuma Aisha da cikin mata annabi ta kadai ce ya aura ba zaura yasa an aka zo wannan babu sai ta hana kowa magana wanda cikin ɗan samu ta rufe mata baki ita ce Zainab matar wannan zai Zaid wadda za mu zo kan maganarta in aisha tana cewa ita ce yar autan mata ita kuma zai ta fito ta ce to kuma wace ce aka auren aurenta daga sama ita eh, Allah ne cewa annabi falan ma qada zaidun min hawa taran zawajnaka daga sama Allah ce ya aura masa ita zai ce kuma wace ce aka auren aurenta daga sama su haka aisha tana cewa yau da bayan lokacin ta ya wuce akan Khadija kenan Allah ya canja maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ma abadalani Allah bi khairin minha Allah bai canja min da wadda tafi Khadija alkhairi ba yace amanat bi tayi imani da ni kazzaba ni nasu lokacin da mutane suka karyata ni wa wasatni bi maliha ta saka min dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni tasu wa razaqani Allah min hal walada kuma ƴaƴana duk gaba ɗaya daga gare Allah ya azurta ni ƴaƴa daga gare to wannan kuma wata ka'ida ce da ka zama kana da ita ta anzulin nasa bi alama na zulihi kowane mutum ka ajiye shi a matsayinsa ita aisha Allah ta'ala anha ai an tambaye annabi hadisin abdullahi dan amr dan as cewa ɗan dan ya ce masa wa kafa so a duniya annabi ce aisha Allah ta'ala anha ce bayan tafa ya ce babanta abubakar siddiq ka gani to sadaka almuhim abin da yake so in ce ita mai dukiya ce da zaka ta da aure annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma sai ta bawa annabi zaid can kuma mahaifin zaidu da ƴan uwansa nema ba dare ba rana wata rana masu zuwa aikin hajji irin na jahiliya ai suna aikin hajji a jahiliya ko tunda ita ka'aba da daddiya ce kuma ita ce darajar su sun yarda yasa ake ta baitullahi al-atiq eh daki da daddan daki ne sun yaga mai daraja ne darajar ma ta sa duk gunkin da ya isa sai a kai masa ya ja ta a cikin ka'aba wani fi kuma kuma suna zuwa aikin hajji irin na jahiliya duk shekara to cikin masu zuwa aikin hajji irin na jahiliya cikin wanda ake bawa sakon binciken zaidu da suka zo suka ga suka ji labarin zaidu a makka to ka da suka koma sai suka gaya mahaifinsa ai an gan shi ya yi farin cikin da bai taɓa yi ba tun rabuwarsa da ɗansa to za ka yi tanado dukiya mai yawa tunda mai dukiya ne ya taho da shi da ɗan uwansa suka taho makka ba su zane ko ina ba ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka masa sallama ya fito suka gaisa suka gabatar da kansu dan uwan baban zai ya ce wannan zai da yake wajenka wannan shine mahaifinka ni dan uwansa bayan kafin ya wannan ya masa muqaddima yace antum juwaru baitullahi alharam ku ku ne makwabta ɗakin Allah mai alfarma ta suƙunar hajija ku kuke shayar da alhazai wa taksibunal ma'aduma ku kuke samar da abin da babu da ya shimfiɗa da karamcin wato mutanen makka da suke wa alhazai tunda suke ɗawainiya da ɗakin Allah ce to wannan shi ne mahaifin zaidu ni dan uwansa alfarma ɗaya muke so a wajenka in nawa kake so in me kake so na dukiya ka faɗa za mu biya ka mu fanshi zai to sun zo wajen wanda ya fi kowa karanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa bai da koye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da farmato ba salawatu rabbi wa salamuhu alaihi mai shirin ya ce fahahu wa fi duniya wa fi dini sayyidu yuqadu bihi jayshin wa yu'maru masjidu saburun liman azara ukun liman jafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne da ce ku kwantar da hankalinku sannan ku rike dukiyarku aiki ga mai kare ka yace zan kirawo zaidu idan zaidu ya zaɓi ya bi ku ku tafi ba na buƙatar komai naku idan zaidu ya ce zai zauna da ni kuma ba zan iya korar wanda yake son zama da ni sai suke gani kamar ruwa ta sha abu ne mai sauƙi. don ba su san da wa cike magana ba su aiki daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira wai gaibu yace ka san wa'annan mutane ce wannan mahaifina ne wannan dan uwan mahaifina ne annabi yace masa to kaga tun lokacin da Allah ya raba rayuwar ku suke fatan saka idanun su ba su samu ganin ka ba sai ya saboda idan kana son ka bi su ku tafi ba matsala ka bi su ku tafi in kuma kana son zama da ni to ba zai ba da zai ce ba na son wanda yake son zama da ni ai baje kaka da kawai zai da yace ya zaba zama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi mahaifinsa ya kasa magana dan uwan mahaifin yace wai haka akhtarta al-ubudiyya ala abawayka ka zabi bauta akan mahaifanka wayo ba san abin da zai je sani bane shine matsala eh shi yasa sau da yawa ka daina hukunci da abin da baka sani ba muna da irin wannan gaggawa yanzu kaga wannan shine abin da su mahaifin zai ban sani ba mahaifin mahaifinta yake kanan mahaifin shi mahaifin ya kasa magana ya ce wai haka kai canka a katartar ubudiyya ala abawaika ka zaɓi bauta akan mahaifanka ya ce ku yi haƙuri na sa abin da baku sani ba to da ke dai sun zo wajen malamin duniya ne sallallahu alaihi wasallam sai abin da zai kwantar musu da hankali shine sai ya ce to ku zo mu tafi ya kama hannun zai da ya ce ku zo mu tafi aka tafi ka'aba suna wani tawafin nasu na jahiliya yana da yasa aka yi yankuwa aka ci yasa a sanar cewa daga yau zai duba bawansa bane ya yan tashi ya zama da a wajensa to daga idan ya mutu zai gaje shi in zai ya mutu shi ma zai gaje shi yanzu kaga mahaifarsa sun samu rinciya ɗansu ba bauta yake yi ba to suka tafi to wannan ita ce al'adar hankaka mai da ɗan wani naka jahiliya ana yin ta to da addinin musulunci ya zo sai addinin musulunci sai rusa ita wannan al'ada to shine aka fara kuma da kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda inda a haka ake a tsarin jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan da zai auri wannan Zainab din saboda ai ya mai da shi ɗansa amma sai addinin musulunci sai rusa wannan al'adar aka ce babu ita dan a nuna babu ita ma da ta Allah alhakimu ne sai aka ce an daura auren annabi sallallahu alaihi wasallam da matar zaidu kuma auren Allah ya daura a kan ƙarshen rushe lissafin ya yawwa to shi ne mana yake cewa a nan ya cewa an ta jima obainal uku ta sannan kuma haramun ne ku haɗa tsakanin yan uwa wato guda biyu bayan ya ce hala'ilu abu na'ikun matayen ‘ya'yanku na min asalabikum wanda ku kuka haife su kaga shine sharadi ba wanda kuka yi tabanninsu ba na min asalabikum wanda daga tsakanku suka fito shaukani ya ce fuka hau malaman fiƙi sun samu saɓani fil aqadi idza na fasidan in an ɗaura auren ɗanka ya aure ta amma shi auren fasidan aure ne bataccen aure hal ya ƙattadi harima amla to ya ƙunshi wannan haramcin tare cewa auren dama auren asalinsa ba mai kyau ne? wannan hukuncin yana magana akan ingantaccen aure ne in ɗanka ya aura ba za ka auri matar ba shine abinda shaukani yake so ya fice kama huwa mubayyinun fi kutubul furu'a kamar da wannan na a cikin littafin fiqh qala ibn al-munzir yace ibn al-munzir yace ajma'a kullu man yahfazu yahfazu anhum ilma duk wani wanda ake ganin mai ilimi ne to sun yi ijma'i min al-ulama al-amsari daga cikin malaman madina annar rajula cewa mutum iza wada an imra'atan in dai ya sadu da wata mace bai nikahin fatil da aure ko da auren mara kyau ne annaha ta harimu ala abihi to ta haramta kan ɗansa dan akan mahaifinsa mahaifinsa ba zai aure ta ba wa binihi haka kuma shi ma ɗansa ba zai aure ta ba wa ala ajdadihi haka kakanninsa sai Allah ya ce to an tajma'u bainal ukutayn yana daga cikin dai matayen da aka hana shine ku hada tsakanin yan uwa guda biyu kana auren kanwa ka karo da ya ko kana auren ya ka karo da kanwata shine wa an jima'u bainal ukhtaini ku hada tsakanin yan uwa guda biyu illa ma qad salafa sai dai abin da ya gabatar muku da kun yi a hukanku na jahiliya to wannan kuma yanzu addini ake jahiliya ta wuce inna allaha tabbata haƙiƙa Allah kana ya kasance gafura mai yawan gafara ne lima kana til jahiliya mai gafarta abin da ya gabata ne a cikin jahiliya rahiman mai rahama ne ma kana fil islam ga abinda ya tabbata ya kasance a musulunci in taba min zalika idan wanda ya tuba wafin latisa na kifo alaiha to kuma idan zamu kai ayar da zamu mu tsaya a kanta alyawma insha Allah ya ƙulin zuhaili sai a zuhaili yake cewa halal islamu zuwaj musulunci ya halatta aure bi kullum ra'atin da kowace mace laysat min al muharramati in dai ba ta cikin waɗanda aka haramta dinnan bi sababin da sababi bi da sababin dangantaka aw ruba ko sababi na shayarwa aw musaharati ko sababi na surukuta awu bi sababin aridin ma wani musababi da yake bujirowa ka ukutun zauja kamar yar uwar matarka wa amatuha ko kuma gwaggwanta wa khalatuha walau kanat fil idda qala Allah ta'ala to sai Allah yake faɗi a ayata 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما جزاكم الله خيرا Allah ce wal muhsanatu to kuma matan da suke da aure su ne katangaggu minan nisa'i wanda su da mazajen su bi fatahi sadi a hasana hunna a tazawut wato shi auren shi ne ya katangance su su ba suna da nasu ba sa neman wani awul azwaj awul awliya ai a afahunna anul wuquqi fil harami wanda auren tun ya katangance su ga barin fadawa haram suna da mazajensu. su kila da warada al ihsanu fil qur'an wannan kalmar ta al ihsan a cikin alkur'ani ta zo wato da sabin kenan ala arba'ati ma'anin a bisa ma'anoni guda hudu al'awwal ma'ana ta farko at-tazawwuju shine aure mata take da aure take mata muhsina ce katangatacciya ce shine ma'ana ta farko fi hadhihi al-aya al-karima wasani ma'ana ta biyu al-iffatu kamewa kama fi qaulihi ta'ala kamar da Allah ce muhsinina ghairu musafihin suna masu kamewa ba masu yin zina ba الثالث معنى تأكو الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات وندا ba shi da yancin da zai auri ya mace bawa ne shi ba za a bashi shi ya ba kaga hurriya yake nufi ana warabi'u al-islamu ma'ana ta hudu shine musulunci kama fi qaulihi ta'ala fa iza uhsinna idan suka musulunta kamar da wasu malamai suka fassara ila fi tafsir ay aslamna suka musulunta to albagawi yake cewa ya'ani da yake wal muhsanatu ay zawatil azwaji mata da suke da mazaje la yahillu li ghairi nakihunna to baya halatta ga wanda shi ba mijinsu bane qabala mafaraqatil azwaji ba ta halatta ga wanda ba mijinsu ba kafin auren su ya rasu ya mutu wa hazihi asabi'a to wannan ita ce ta bakwai cikin wanda ake haramtawa minan nisa'i allati hurrimat bisababin wanda aka haramta su ga musabbabi saboda in dai suna da aure to baya halatta ga su yanzu sababi ne ya haramta ma wani su amma idan da tsautsaye zai ritsa kuma auren su ya mutu fa sai ka zo ka neme su amma inda auren su kai wannan musabbabi ne illa ce Yanzu kuma ka'idar illa abin da suke cewa idza zalatul illa zalatul hukm idan illa ta wuce to hukunci ya wuce kar kowa ya fita daga masallacin nan sai an tashi yanzu illar za ta hana mutane su fita mai ce tashi amma ana tashi fa zalatul illa illar ta gushe to abinda zai hana a auri waɗannan mata suna da mazajensu amma daga aurensu ya rabu fa an samu damar aurensu kawai sai dai a jira idda to shine ka'ida suke ta iza zalatul illa zalatul hukum idan illa ta wuce to fi ma hukuncin wato an tashe shi illa ma malakat aimanukum sai dai abin da damar ku ta mallaka ko da suna da aure kuma sai yaki ya zo sai aka kama su a matsayin bayi to kuma ya banna ta a kabarani ya ce ai illa ma afa Allahu alaikum minas sabaya sai dai abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya baku na daga bursunan yaki. waruya an abi سعيد الخدري an rawaito daga الخدري sa'idin المسلمين khudri يوم muslimina asabu واتو awtas sun sami wato birtinan yaƙi mata lokacin da aka yi yakin awtas ta baya mata wanda su inna matan lahunna azwajin suna da mazaje minal mushrikina a cikin aga mushrikai fata am fata am amal muslimuna min waɗa'ihinna su haka sai su musulmai suke ganin kai yaya waɗannan ai da matansu ai da mazajensu wa qalu lahunna azwaj aka ta ai suna da mataye fi harbi a inda aka je aka yi yakin su ba haka suke a zaune ba fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ya saukar da wannan aya nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai yekuwar manzala ya fita ya kira yace ala la tuɗa'a al-kubalu waɗanda suke da ciki kada ku sadu da su hatta ya ba ana hatta sun haife cikinsu wala gairul tubal wadda ba su da ciki kuma hatta ya stabara ina hatta sun yi istibra'i bi haibatin da jini ɗaya to shine illa ma malakat aymanukum sai dai a cikin matan auren ma abinda damar ku ta mallaka kitaballahi alaikum wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ko ya rubuta muku abdurrahman sa'id yace ai ilzamuhu ku lazamci wannan wa hatta dubihi ku rike wannan fa inna fihi shifa'un wannan shine waraka a tsarin mata wa nurun shine haske wa fihi tafsilul halal min al harami kuma a wannan ne ake bambance maka abin da yake halal daga haram wada kala fi qawli kuma zai shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa uhilla lakum ma wara azalikum an halatta muku matayen da ba waɗannan waɗanda aka zano an haramta muku ba kullu ma lam yazkur fi hadhihi al-aya saboda abin da zai shiga cikin uhilla lakum dinnan duk abin da ba ambace shi ba a wannan aya fa innahu halalun tayyibun to halal ne fal haramu mahsurun dama ita haram kullum ita ce takaitacciya wal halalu laysa lahu hadd amma halal ba iyakance shi Abin da ake nufi da abin da aka haramta maka da abin da aka halatta maka wanne ya fi yawa abin da aka halatta ya fi yawa haram ita ce kaɗan yanzu iya kake ganin ba kyau ba kyau ɗanin haram haram inda za a ce maka lissafa mana haram goma ba kowa ba ne zai kawo goma bayi inda inda ba ke kaɗa ya kana tunanin wanne za ka haka tsara amma da ka ana ɗauke abin da aka haramta to komai halal yasa Allah ta'ala ce wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an minhu an hore muku duk abin da yake bayan ƙasa saboda haram ɗin ita ce kaɗan wadaka kitabun lahi alaikun alharamu mahasurin walhalalu laisa lahu haddun wala hasara Liɗifan, wannan kuma tausayi ne min Allah daga Allah wa rahmatin da wato rahama wa taysiran da sauƙaƙawa lil ibadi ga bayinsa an tabtagu to ku nema matan da ba wa'incan da aka haramta muku ba bi amwalikum da dukiyoyinku da za ku yi aure ku ba da sadaki muhsinina kuna masu katangancewa ai talabu man waqa'a alaihi nazarukum ku je ku aure duk wanda kuka gani waqti yarukum da zaɓin ku min allahi abaha hunna lakum daga waɗanda Allah ya halatta muku su hala kaunikum a kasancewar ku dama kuna muhsini ne ku katangaggu ne ba mazinata bane ay mustaqifina an zina kun kame wa zina wa mu'ifina nisaikum kuma kun kame wa matanku gaira musafihina ba masu wato yin zina ba sai ce fa mastamta'atun bihi minhunna to abin da kuka ji daɗi da shi na daga su wa'innan mataye mana ba sai ka ba da sadaki ba ya ba aure haka ko a wani irin addini sai ka biya akwai abin da za a yanka maka bayar shi ne sadaki yasa addinin musulunci idan ya zo ya tadda aure ko ma'auratan suka musulunta tabbatar da su ake akan auren su ba a cewa sai an sake daura auren saboda kowane addini kowace kabila zaka samu sai an yi sadaki yake yin aure sai ka ba da wani abu sai ka yi wata wahala da sunan wannan matar da za a baka sauraka to abinda kuka ji daɗi da shi na daga matayen alhassan da mujahid suka ce arada ma in wata lazzaztum biljima'i. jima'i abinda kuka ji daɗi da su na daga wannan mata min nisa'ikum bin nikahi sahihi da aure kuma sahihi to ujura ujurahunna ku ba su sadakin su kar ku hana su ay al'ujur ujur fi maqabalati istimtai dama shi wato sadakin ashe yake halitta maka matar ke shine a matsayin muqabalatul istimta'i din jin dadi da kai da ita dan ka bada sadaki wali haza saboda haka idza dakala zawju bi zawjatihi taqarrara alaihi sadaquha idan namiji ya tare da matarsa ya shiga ɗaki da ita shine iza da kala to ta karrara alaihi sadaquha to an ci sadakinsa shine malamu fiqh ke in dai an shiga ɗakin an saki labule magana ta ƙare ba wanda zai shaida abin da yake ciki ko ai ko ba ai ba an ci sadakinsa faridatan ai wannan sadakin da aka ce ku ba su kayan su farilla ce itiyanukum iyahunna ba su da za ku yi ujurahunna farajin faradahu Allah alaikum Allah ya wajabta muku laysa bi manzilati tabarru allazi in sha'a ambahu wa in sha'a raddahu baya matsayin abin da kace in kaga dama ka bayar in kaga dama ka hana a'a in dai an daura aure ka sadi da ita ko ka shiga daki da ita an ci sadakinka to sai dai wannan kalmar istimta'i din nan tana tana da akwai matsala a kanta da irin waɗannan kalmomin yan shi'a suke cewa akwai auren mutu'a kamar tamta'atun din nan wai sai suka ce wanda kuka yi mutu'a da sai su ɗauko ayoyin da ba ma'anar su kenan ba sai canja musu ma'ana in suka dana maka hankali ma sai an aka ce maka tamatta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajji manzo Allah yayi tamatti ya aikin hajji aikin hajji ba akwai ifradi ba akwai kirani akwai tamatti to sai sai maka to manzo Allah ya a aikin hajji sai fasara maka da manzo Allah ya a aikin hajji yi sami ka jahili ka rasa alaka ga shi ko hadisi ya faɗa ta mata a rasulullahi sai fasara shi da mutu'a shine malamai suka ce tab in ku kalmar imtisa kalmar mutu'a za a fassara ta da wato auren mutu'a to mafi yawanci duk yan shi amma kun tabbatar wa kanku wuta to misali Allah tabaraka ta'ala sai ce qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar to yaya yace tamattu ku yi mutu'a in za a fasara kalmar da ita suke fasarawa amma fa inna masirakum ila nari makomar ku zuwa wuta to yaya kuma lokaci ce mata'un qalilun kuma qarruhum ila azabun gali dan jin da muta ake kadan sai mu mai da su wuta gali saboda haka in ba jahili suka samu ba suna yin fasara ma za ta koma kansu da mummunan abu to amma su yan shi'a yana daga cin abin da suke samu wannan ayar wai fa ta'atun bihi min hunna wanda kai yi mutu'a da su daga cikin mataye fa atu hunna hunna ku ba su sadakin su ita mutu'a kuma ba sadaki yake bayarwa ba definition din ta ma shine an nikahu ila ajalin temporary marriage a yarjejeniya ake ita zan dauke ki kwana daya me zan baki kamar dai abin da yake wakilaki da haka shi ake yi yarjejeniya ake yi kuma ba wani wani yake karban mata ba ita karban karɓar wa kanta kuma yanzu muka ji dama a musulunci na yake ya take aurar da kanta saboda haka wannan dai wato abin nan ne na 'yan Allah ya kiyaye wa qalu annal marada bi zalika huwa al mut'ati suka ce wai mut'a ake nufi ita kuma mut'a musulunci ya tadda ita amma shekarar da aka yi yakin khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara Allah ya haramta muku abubuwa guda biyu cin naman jakin gida da auren mutu'a Allah ya haramta su kuma ila ya mutu su kuma suka ce ba su yadda ba tana nan sai sun ci gaba da yi to dama yan sabawa annabin ne Allah ya kiyaye sauraka su shi a suka rike wannan wala Allah ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma tarabaitum bihi min ba'd al ba. shin abin da kuka yarjejeniya bayan kayan ka mata sadakinta daga baya kuma ta yarda da tar ranka kanta tace ta ban maka wani abu to wannan kuma babu laifi inna allaha dan shi Allah tabaraka wata ta'ala kana ya kasance aliman masani ne da duk abin da yake gudana ko shi bai za ta sudur ne har zuciyar ma kafin ma mai zuciyar ya bayyana Allah ya sani kha'inatul a'yun wa ma takfi sudur Allah madaukakin sarki ya sani ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum Allah yana ganin su yana sani inna kana alaikum raqiba Allah yana tare da ku yana dakon ku duk abin da kuke yi to ina inna a kana aliman hakima masani ne da duk aikin kowa mai hikima ne kuma cin hukunce hukuncensa kamilul ilmi uhu mai cikakken ilimi ne mai yalwa kamilul hikima mai cikakkiyar hikima ne famin ilmihi yana daga cikin ilimin Allah ta'ala wa hikimatihi da hikimarsa shara'a lakum hazihi shara'i ya shar'anta muku hazihi shara'i wa innan shar'o'i wa hadda lakum ya iyakance muku hazihi hudud wa innan iyakoki alfasila bainal halal wal haram wanda suke bambance maka tsakanin halal da haram kamar da annabi ya fassara ma hadisin annu umanu bin bashir yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a bayyana take haram ma a bayyana take sai dai wa bainahuma umurun mushtabihatun a tsakanin akwai al'amura masu rikitarwa la alamu hunna kathirun minan nasi mafi yawan mutane ba su san su ba to famanis ta famanis duk wanda ya kiyaye rikitattun al'amura faqad istabara a dinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncin sa Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu wannan shine karshen karatunmu na yau kuma gobe ranar fara karatu da wuri insha Allah anan zai yi la'asar to in baka gane gobe ba karshen ta zaka zo karɓi fatiha in ji mata Allah ya dace da mu Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sukofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai masa nadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su alkairan da suke cikin wannan wata mai albarka Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah ka samu mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين Gracias.